إذ أبق إلى الفلك المشحون yayin da ya guje wa mutanensa ba tare da izinin Ubangijinsa ba, ya hau jirgin ruwan da yake cike da mutane da kayansu, sai jirgin ruwan ya kusa nutsewa saboda cikar da ya yi.